Hoto na ashirin da hudu Yesu yana da iko a kan Shaiɗan Wani mutum ya kawo ɗansa wurin almajiran Yesu, ya roƙe su su fitar da aljannu waɗanda ke cikin ɗansa, amma ba su iya ba. Sa'an da Yesu ya zo da kansa, lokacin da aljannu sun gan shi, sun murɗe yaro da ƙarfi ya faɗi a ƙasa, baki na kumfa. Amma uban yaron baya da cikakkiyar ban gaskiya ga Yesu. ko zai taimake su amma Yesu ya ce masa idan ka iya dukan abu yana yiwuwa ga wanda yake ba da gaskiya sa'an da Yesu ya ga taro na zuwa a guje sai ya wa aljannu da su fito daga cikin yaron nan kada kuma su sake shiga wurinsa nan da nan aljannun sun ka bar yaron a kwance sun ka fita bayan Yesu ya yi dukan waɗannan ayyuka sai manyan yahudawa suka ji kishinsa sabili da ya ƙwace musu girma har suka kashe shi Allah ya yarda ya mutu sabili da zunubanmu a nan ne kuma Yesu ya yi aikin ban al'ajibi wanda ya fi dukan waɗanda ya yi girma, sabili da ya tashi daga matattu, wato ya ci nasara da shaiɗan da mutuwa har abada. mun ji kaɗan daga ayyukan al'ajibai waɗanda Yesu ya yi lokacin da yake a nan duniya, domin wannan Allah kuma ya ba shi mafificiyar ɗaukaka, ya kuma ba shi suna wanda ke bisan kowane suna, domin cikin sunan Yesu kowace gwiwa za ta durƙusa ko cikin ƙasa ko a duniya ko ta ƙarƙashin ƙasa ko a sama. kowane harshe kuma zai shaida Yesu Kiristi Ubangiji ne zuwa darajar Allah Uba, saboda haka ku jiyo daga barin zunubanku ku ba da gaskiya ga Yesu almasihu da haka nan za ku tsira.